yuni kenan shekara ta biyu, wanda ya dace da shida ne ko ga watan zulkada bakwai ga watan zulkada shekara ta uku, bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina mun hada wannan masallaci na Abdulrahman ibn auf a nan kofar wambai a nan birnin kano allah ta ya tsare mana wannan gari mai albarka saboda za mu fara karatu a wannan littafi da muka zaba littafin muktasar uddatu sabirina wa dakhiratu ash-shakirina littafin uddatu sabirina littafi ne daga cikin littattafai na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci alhafiz ibn al-qayyim Allah ya masa rahama sai muka zaɓi muktasar ɗin kamar yadda muke bayani hikimar zaɓen muktasarat wajen darussa da muke gabatarwa saboda ba masu bai zanto littafi an daɗe ana yi har a manta abin da ya gabata har a kosa a yi shekaru kuma littattafan ibn qayyim suna da ba tsayi da yawa ba amma kuma suna buƙatar a yi bayanin da masu sauraro za su fahimta kuma wannan zai iya ɗaukar lokaci mai yawa ya muka zaɓi muftasarat wanda aka yi ikhtisari aka rage littafin daga adadin yawan shafukansa ya koma bai wuce ɗaya bisa uku ba kuma amma dai fa'idar insha Allah ta'ala za ta zamo tana nan ko da a muftasar littattafai ibn al-qayyim Allah ya masa rahama littattafai ne na daban abin da nake nufi na daban Allah ya yi masa baiwa kamar ibn rajab ne alhambali malamai ne da Allah ya musu baiwa wajen littattafai da suke rubuta na wa'azi kuma a yanzu muna buƙatar littattafai na wa'azi saboda eh, ana yin tafsiri na alkur'ani a majalis da yawa banda ƙur'abin nan ramadana da ake yawan ko ina ake yin tafsiri da ta hadisi ana yin su da dama a majalis daban-daban kutubu sita ana yin asalin littafan kuma ana yin takaitattu wanda aka yi ikhtisarin su littafai na fikihu na mazhaba ana karantar da su littafai na fikihun hadisi bulugul maram umdatul ahkam da makamantansu ana yi a majalis amma littafai na wa'azi gaskiya sun yi karanci wanda kuma gaskiya muna buƙatar wa'azi musamman a yanzu kuma abin da zai baka mamaki littafan da na ibnul qayyim zaka ga kamar dan mu aka yi su wallahi cututtukan mu ake gaya mana magani a cikin malaman mu kaman Dr. Sani Allah ya kara masa lafiya da Dr. Abubakar Birnin Kudu suna karanta da littafin har yanzu Dr. Sani yana yin littafin adda wa dawa Dr. Abubakar Birnin Kudu yana yin Igasatul Lahfan da waɗanda aka riga a karanta a baya Tafai ne masu fa'ida ina kira ga ‘yan uwa cewa su samu darussa da aka yi rikodin su saurara domin akwai alheri mai yawa a ciki akwai wa'azi sosai wanda muke da bukata. to mu a yanzu sai muka ɗauki wannan littafi na Hujjatu Sabirina shi ma dai na Ibn al-Qayyim ɗin ne idan ka ji sunan littafin yana bayanin abin da ke kunshi a cikin littafin domin ya ce uddatu sabirina wa zakhiratu ash-shakirina an ce udda shine wani abu da kai tanadi ko aka yi maka tanadin sa musamman aka wato kebance maka ko aka aje maka shi aka wato taskance shi gare ka musamman wani abu ne na musamman da aka ajiye domin mutanen da suke masu haƙuri din mai haƙuri da wannan littafi nashi ne ko wanda yake so ya koyi haƙuri sannan da kuma masu godiya zakhiratu ash-shakirina shi ma dai zakhira kamar udda din wato kamar kace abinda aka tuskance abinda aka yi wuri aka aje ga masu godiya littafin ya kunshi wannan gabbai ne guda biyu magana game da haƙuri da magana game da godiya a mai littafin kamar da muka faɗi shi ne dai malaminmu Allah ya ƙara masa rahama Allah ya ji kansa da rahama Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Muhammad ibn abubakar abubakar ibn ayyub wanda aka fi sanin shi da ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya Allah ya musu rahama baki da wannan littafi na uddatu sabirina yana magana ne a cikin sa kamar yadda na faɗa game da abin da ya shafi al'amura guda biyu muhimmai wanda dukkan musulmi yana so ko yana bukatuwa zuwa gare su a rayuwarsa su ne as-sabr wa shukr haƙuri da kuma godiya littafin yana ɗauke da fa'idoji masu yawa da wa'azi mai littafin ibn al Allah ya masa rahama ya ce, fahuwa kitabun yasluhu lil muluki wal umara littafin nan ya dace al-muluk masu mulki sarakuna su karanta shi domin ya dace gare su za su samu bukatar su a cikinsa wal umara da jagorori wal agniya da mawadata suna bukatar littafin nan wal fuqara da talakawa su ma mabukata ne zuwa ga abin da ke kunshi a wannan littafi was sufiyya wal fuqaha da sufaye da kuma fuqaha malaman fiqh ya bambance sufaye da fuqaha a da can ana raba a ce waɗannan sufaye ne waɗannan fuqaha abin da ake sufaye sune irin mutanen da suke kokari suna neman kusanci zuwa ga Allah da yawan ibada da gyara zuciya da sauran shine asalin ma'anar sufanci suluki gyaran zukata da wato lazamtar bauta da nesantar sabon Allah sannan ha’u su ne malaman da suka shagala da abin da ya shafi ilimi na ibada fito? kowane cikin waɗannan jinsi na mutane ba za su wadatu gabarin wannan littafi ba inda mai littafin Allah ya mata rahama ibn Kayi mun karanta tarihinsa a baya muka ce sunansa Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abubakar ibn Ayyub wanda ake masa lakabi da ibnu al-Qayyim al-Jawziyya al-Qayyim al-Jawziyya din mahaifinsa ne malami ne da yake kula da wata makaranta shine ma'ana al Qayyim al-Jawziyya mai kula da makarantar al-Jawziyya ibn al-Qayyim an haife shi a ƙasar ko a garin Dimashqa a ƙasar sham shekara ta dubu shida ɗari shida afuwan da casa'in da ɗaya ɗari shida da casa'in da ɗaya bayan hijira ya mutu Allah ya masa rahama shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya Allah ya yi masa arziki da rayuwa shekara ta cif cif kuma rayuwa mai albarka saboda ya tashi a gidan malinta kuma ya ɗore a kan harkar ilimi da hidimar sunan manzan Allah salama da bawa aqida ingantacciya ta magabata kariya ibn al-qayyim Allah ya masa baiwa da tafannun fanni fanni na ilimi kamar yadda na faɗa yayi kama da ibn rajab littattafansu za a ga suna kunshe da duk ilimi duk abin da aka taba za ga Allah ya ba su ilimi na nahwu ilimi na arabiya kenan banda ilimi na aqida banda ilimi na fiqh da usul duk wani fanni na ilimi za a ga Allah ya musu baiwa kuma yana daga cikin shaida akan wannan baiwa da Allah ya wannan malami Ibn al-Qayyim shine littafin da ya wallafa babban malami Sheikh Bakr Ibn Abi Zaid ko kuma Bakr Abu Zaid Allah ya masa rahama yayi littafi da ya tattaro bayani akan rayuwar Ibn al-Qayyim da wallafa wallafansa Bakr Abu Zaid yake cewa littafan ibn qayyim da aka buga da waɗanda ma aka san sunansu wanda ba a buga ba ba a same su ba sun kai littafi ɗai ɗai ɗai ɗai har ɗari takwas da casa'in ya wallafa ɗari takwas da casa'in kuma kowane cikin wannan littafai za a ga suna da fa'idoji masu yawa a cikinsu a wannan littafi na hujjatu sabirina ibn al-qayyim Allah ya masa rahama kamar yadda ya bayyana Ya yi ne saboda bayani akan haƙuri da godiya kuma tsarin da ya yi wannan littafi kai tsari ne mai mai kayi kwarai da gaske mai amfani Ya yi mukaddima da ya bayanin a haƙuri da muhimmancinsa da godiya da muhimmancinta ya yi bayanin cewa imani ɓangare biyu ne ɓangare ɗaya haƙuri ɓangare ɗaya godiya ya yi bayanin muhimmancin wannan littafi huddatu sabirina sannan kuma A yayi bayanin abin da littafin ya kunsa na ayoyin ƙur'ani da hadisai da maganganun magabata da masail na fikihu da kuma suluk ma'ana gyaran zuciya ibn al-qayyim yayi littafin babi babi wanda babukan da ke cikin littafin sun kai babi 26 kuma a cikin babin yayi wato fasali a cikin wasu babukan daga babi na ɗaya zuwa na sha takwas ya yi magana a kan haƙuri babi na ɗaya zuwa na sha takwas ya yi magana a kan haƙuri wato ya yi magana menene haƙuri da kalmomin da suke a larabci suke da alaƙa da ainihin wato haƙuri sannan da kasuwar haƙuri gida-gida haƙuri kuma ana ɗora shi a ma'auni na hukunce-hukuncen shari'a guda biyar ɗin nan wato so ne ko dai ya zanto wajibi ko mustahabbi ko haramun ko makaruhi ko kuma mubahi ya yi magana game da haƙuri wanda yake mahmudi abin yabo da haƙuri wanda yake mazmumi abin zargi ya yi magana akan haƙurin alkiram manyan mutane karimai masu daraja akwai haƙurin li'am mutanen da suke ba mutanen ƙwarai ba ya yi bayani akan sabubban da suke taimaka akan haƙuri ya yi bayanin bukatuwar ɗan adam izuwa ga haƙuri da kuma kasance haƙuri na da wahala ga zuciya sai an yaƙi zuciya sai an danne ta take iya haƙuri ya kawo ayoyin ƙur'ani da suke magana a kan haƙuri da hadisai da kuma abin da ya shafi in aka jarraba mutum da wani ibtila'i yana yin wasu abubuwa shin sun dace da haƙuri ko sun ci karo da haƙuri kamar misali kuka in aka jaru mutum da wani iftila ya kuka ko kuma ya kera yana kiraye-kiraye game da wani iftila'i da ya same shi ko ya rika keta tufafi ko ya rika ambato irin na jahiliya duk ana jarabar mutum to shin aikata irin waɗannan yayin jarabawa suna daga cikin me matsayin me matsayin su an dora akan ma'auni na hakuri a sashe na biyu na littafin daga babi na 19 zuwa ashirin da hudu ya yi bayani akan godiya sannan da alaƙa tsakanin haƙuri da godiya da kuma yadda malamai suka tattauna dangane da haƙuri da godiya ɗin cewa wanne ya fi wani shin haƙuri ya fi godiya ko godiya ta fi haƙuri har ma suka yi saɓani a kan wa ya fi daraja ya fi falala alganiyu shakir mawadaci mai godiya ga Allah bisa ni'imar da Allah ya masa ta wadata shi ya fi ko kuma alfakiru sabir talakan da Allah ya jarabe shi kuma yi haƙuri da talauci wa ya fi wani daraja <clears throat> suka tattauna ya yi doguwar tattauna akan haka babi na ashirin da biyar ya yi magana game da al'amuran da suke cin karo da haƙuri wannan aka sami su to an warware haƙuri babi na ƙarshe na ashirin da shida ya yi magana akan falalar haƙuri da falalar godiya cewa sufofi ne manya-manya wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya tukunta da sifar haƙuri da kuma godiya wannan littafi yana da fa'ida mai yawa kamar yadda aka yi bayani a da salo wanda yake mai jan hankali kwarai da gaske da wa'azi insha Allah ta'ala duk da cewa muktasar ne za mu yi ƙoƙari mu karanta shi kamar yadda muka saba sannan kuma insha Allah ta'ala idan an dace an samu shi mutawwal din asalin littafin ba muktasar din ba shi ma yana da kyau ga dalibai su karanta domin kamar yadda aka sani bayan karatu na ilimi ana buƙatar kuma karatu na na wa'azi dan mutum ya gyara zuciyarsa dan ya faɗaka idan kun duba yanayin da muke rayuwa yau ya dace mu yi karatu akan haƙuri saboda korafi da muke da yi muke yi game da yanayin da muka samu kan mace kuma dama muna faɗa mun nana taso da dama cewa Allah tabaraka wata'ala yana mu'amalantar bawa ne gwargwadon yadda bawan ya kasance ko ba haka ba gwargwadon yadda bawan ya kasance shi Allah ta'ala zai dora bawa ne abinda bawan ya zaɓa wa kansa domin an rigaya an nuna wa bawa hanyoyi na mafita sai dai in ya kibi to kuma shi ya janyo wa kansa abin da ya same shi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na jarabawa na masifu ku duba kawunan ku Allah ta'ala ya ce fa bima kasabat aydikum hannayen ku ne suka samar da wannan su suka haifar da wannan shi yasa ma yace al fasadu fil barri wal bahri sai yace bima kasabat aydin nas barna ta bayyana akan tudu da ruwa da koguna da teku ba don komai ba sai ne bima kasabat aidin nas abin da mutane suka aikata shine natija sakamakon abin da haka sunnar ubangiji take walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu sai ce fa akhaznahum bima kanu yaksibuna da a ce mutanen alƙarya za su yi imani su yi takawa su ba Allah kenan su daina sabo su yi wa Allah biyayya da shi Allah ya bude albarka daga sama da ƙasa kofofin albarka to amma da suka karyata suka ibin Allah sai Allah ya kama su da laifinsu wannan muna ta faɗa ne saboda mu daina yawan raki da kukawa akan kaza da kaza da kaza mu gyara kawunan mu inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala baya canja wa mutane halin da suke ciki har sai su sun canja sai ya canja musu suka yi alkhairi kuma ka alheri alheri ne suka yi akasin haka to kuma abin da suka yi shi za su gani ku duba rayuwar da muke rayuwa yanzu sabo yayi yawa sabon Allah yayi yawa sannan da'a ce kaɗan barna ta yaɗu a cikin mutane da yawa kuma har ma yanzu barnar ma ba a ta a matsayin barna ta zama ado ta zama ado yanzu mutum zai kasance sananne ne mabarnaci yana aikata manya-manyan sabo amma kuma za a gaba wani wanda idamu da nuna kyama da damuwa sai gama ana zuwa majalisinsa ana tarewa kuma duk an san ba ta ɓuya ba to me ake nufi kenan kaga an koyi an goyi bayan abin da yake yi kenan kawai abin da ake gani shi a yau shi shine kana da wadata shi shikenan ko kana da mulki ka zama za a bi ka ko ya kake kuwa kuma a cikin al'umma abubuwa suna yaduwa marasa kyau amma masu inkari masu nuna kyama da damuwar ba su da yawa kuma yanzu mutane zo suna kokawa ai kaza yi kaza kaza yi kaza to ku gyara mana don Allah ya gyara mu to babi na hakuri yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan da godiya a bisa nemomin ubangiji domin alkawarin Allah ne in yi ma ni'ima yana so ka yi me ka yi godiya in ba ka yi godiya ba sai ya rike ni'imarsa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum sai ce wala in kafartum inna azabi in kai godiya Allah ya ce ayi yi kuwa a sanar a shelanta ubangijin ku yake shelanta muku in dai kuka yi godiya la in shakartum to Allah ya muku alƙawarin ƙari la azidannakum amma idan kuka yi butulci Allah ya muku ni'ima ba ku gode ya ni'imar Allah ba ko kace ku ba ku ganta ba to fa azabar Allah yace inna azabi la shadid mai tsanani kullum muna faɗa ba yawan shekaru gare mu ba amma da ya kamata a ce mutanen wannan zamani muna yi wa Allah godiya ni'imomin da Allah ya yi mana iyayenmu ba kakanninmu ba iyayenmu ka tambayi rayuwarsu iyayenmu wanda suke da shekara tamanin casa'in, ka tambayi rayuwarsu ka ji mahaifina yana ban labari Ya ce suna yara ƙanana Ya ce za ga magidanci magidanci suna yara ƙanana Ya ce magidanci ya ce mahaukacin yanzu ya fi shi kyan gani wallahi haka yake gani a wancan zamanin magidanci mutum lefa ya ce mahaukaci na yanzu da muke gani a titi ya fi shi kamala kyan gani saboda me talauci babu wahala a wancan zamani yanzu to ka duba yanzu kasashen cikinmu ya yake eh Ma'aukacin cikinmu ma ya yake Ma'aukaci ma za a ganshi da kyan gani ba zai ko ba ka to amma duk da irin wannan ni'ima da Allah ya yi mana ba ma godewa Allah ya kamata a ce mana wa Allah godiya ni'imar da muka samu iyayen ba samu irin ta ba bari a yi magana kakanninmu abin da ya kamata Allah ya ma ni'ima ka yi wa Allah biyayya da wannan ni'ima Allah ya buɗa mana to amma godiyar sai kaɗan sai ƙorafi sai sai raki sai rashin godiya kuma ita duniya dama haka take ba ta zama a yanayi ɗaya dole watilkal ayyamu ne yau a ji daɗi gobe kuma a sha wuya amma dai duk da haka da muke cewa muna cikin wahala eh wahalar nisbiya ce ma'ana ta danganta ta danganta ba za mu ce wahala gaba ɗaya ba tunda a duk kasawar mutum ba zai rasa abin da zai kai bakinsa ba na kalaci duk talautin mutum zai dan samu abin da zai kai bakinsa wanda zai zai motsi ije nemi arziki a bayan kasa kuma in mutum yana da zuciya a wannan zamani namu ba da za a ce ya fita ya je ya nemi sana'a ya je kasuwa ya rasa abin da zai kai bakinsa ko ya kula da akwai alhamdulillah to mi wa Allah godiya mi wa Allah biyayya cikin ni'imomin da ya mana sannan kuma mu zanto masu haƙuri za mu karanta wannan littafi mai fa'ida kwarai daga shi Allah ya ba mu taufiki wajen karantawa ya ba mu ikon sauraro na fahimta kuma da aiki da abin da muke karantawa malam a mukaddima yace bismillahir rahmanir rahim yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'du yace bayan haka fa inna Allah hakika Allah ta'ala subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi ja'ala sabra jawadan la yakbu Allah ya sanya haƙuri jawadan tankar wani ingarman doki ne la yakbu wanda baya tuntube wasariman kamar takwabi ne la yambu wanda baya kuskure inda aka kai sara wa jundan haƙuri kamar wani wata runduna ce galiban mai nasara mai rinjaye la yuhzam wacce ba a karyata wa hisnan haƙuri wato wani wato hisin ne an ce hisin ne ganuwa ko garkuwa hafinan mai ƙarfi layi hudan wanda ba a iya rushe ta wala yuslam sannan ba a iya wato huda wannan katanga ta wannan ganuwa fahuwa shi haƙuri wa Nasiru da cin nasara wani shakikani. yan uwa ne shakikai guda biyu da haƙuri da me da nasara duk mai haƙuri insha Allah yana tare da me nasara haka malai yace shi haƙuri fa huwa wan nasru da haƙuri da nasara cin nasara a akhawani yan uwa ne guda biyu shakikani shakikai walaqad damina alwafiyyu alwafiyyu Allah ta'ala mai cika alƙawari as-sadiqu mai gaskiya cikin sa laqad damina haƙiƙa ya lamunci li ahlihi ga ma'abota haƙuri fi muhkamil kitabi a littafinsa wanda yake cike da hikima annahu cewa ya yi alkawari ya lamunce yi wa fihin zai cika wa masu haƙuri ajrahum ladan su bi hisabin ba tare da kididdiga ba wa akhbarahum ya ba da labari gare su annahu ma'ahum shi Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri bi hidayatihi da shiryewarsa wa nasirihi da taimakonsa al'azizi mabuwayi wa fatihi al-mubin da buɗinsa wanda yake mabayyani fakala ta'ala Allah maɗaukaki ya wasbiru ku yi haƙuri inna Allaha ma'as sabirina domin Allah ta'ala hakika yana tare da masu haƙuri fa sabiru na bi hadhihi al-ma'iyya lalle masu haƙuri sun rabauta da wannan ma'iyya ta Allah cewa Allah yana tare da su bi khairi khairai wal akhirah da alherin duniya da lahira wa sun rabauta biha da ita eh shi haƙuri din bi na'amihi al-batina wa zahira da ni'imomin Allah na ɓoye da na fili wa akhbara Allah ya bayar da labari an mahabbatihi li ahlihi cewa Allah yana son masu haƙuri wa fi zalika a cikin wannan a'azamu targhibin lirragibina akwai mafi girman a akan cewa yi haƙuri don Allah ya ce yana son masu haƙuri fa ta'ala Allah madaukake ya ce wallahu yuhibbus sabirina Allah yana son bayansa masu haƙuri don a kudaitar da mu zanto masu haƙuri don mu zama cikin bayan Allah da Allah yake so. Lakat bashar sabiri na bisalafin Allah ya yi albishir ga masu haƙuri da abubuwa guda uku, kullum minha kowane ɗaya daga cikin ukun nan mimma alaihi ahlud duniya ya ta hasaduna yana cikin abin da mutanen duniya suke hasada a kansu. Duk ukun Allah ya lamunce wa masu haƙuri, kuma duk ukun mutane suna hasada wa juna a kansu. Kala ta'ala, fa kala ta'ala Allah ta'ala ya ce, wa bashiri sabirina ay albishir ga masu haƙuri alladhina idza asabatu musibatun waɗanda idan masifa ta shafe su kalu suna cewa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma gare shi zamu koma ulaika irin waɗannan alaihim salawatun min rabbihim wa rahma Allah yace akwai a gare su Allah zai ba su salawat malamai suka ce salawat ko dai ka ce gafara ake nufi magbira ko ka ce sana ake nufi yabo ko ka ce a'a rahama ce akan rahama salawatu min rabbihim wa rahama suka ce Allah ya ce zai musu rahama akan rahama ba rahama ɗaya ba ko kuma Allah zai yabe su sannan zai ji kansu yi musu rahama wa ulaika humul muhtaduna kuma waɗannan su ne shiryayyu وجعل الفوز بالجنة والنجاة minan nari. Allah Ta'ala ya sanya alfauza bil janna rabo da gidan aljanna samun rabo da gidan aljanna wan najatu minan nari da samun tsira daga wuta la yahza bihi babu wanda yake samun waɗannan illa sabiruna sai masu hakuri sai masu hakuri suke samun rabota da gidan aljanna suke samun tsira daga wuta fakala ta'ala Allah ta'ala yace inni jazaituhumul yawma a ranar alkiyama Allah yace a yau ni nayi musu sakayya bima sabaru saboda abin da suka yi hakuri su masu hakurin kenan annahum humul faizuna lalle su masu hakurin nan su ne masu rabauta wa akhbara Allah ya bayar da labari ta'ala madaukaki anna daf'as sayyi'ati cewa tun kuɗe mummuna wato mayar da ko kuma wato kawar da mummuna billati iya hiya asan da abin da yake mai kyau mafi kyau tuj'alu ko ta musi'a tana sanya wanda imunana ka annahu waliyyun hamim ya zanto kamar wanda yake aboki ne masoyi ainihin na hudda na kusa ma'ana ai maka ba daidai ba kamar yadda daidai kai ka tunkuɗe ba daidai ba da daidai ai ma ba daidai da ahsan ai ma ba daidai ba ka saka da abin da yake ahsan mafi kyau in kai haka to sai ka ga wato wannan da ima ba daidai din nan ba ya zamo ka annahu waliyun hamim kamar masoyi wanda yake ainihin wato na kuddus fa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ma'ana in amma ba daidai ba kai hakuri ka mayar da me da abin da yake mafi kyau wanda in na maka kai kada ka muna na masa Ka yi haƙuri ka mayar masa da mai kyau in kai haka shi kuma zai zamo maka masoyi Allah ta'ala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a da kyakkyawa da mummuna ba za su zamo ɗaya daidai ba idfa billati hiya ahsan mayar da ainihin abin da maka ba daidai ba mummuna da abin da yake hiya ahsan mafi kyau haka aka ce ba da kyakkyawa ba da mafi kyau a ma ba daidai ba karama da mafi kyau ka mayar da mafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa in kai haka wannan da yake akwai adawa gaba tsakaninka da shi fa in fa huwa ko fa idza sai gashi shi wannan ka annahu waliyun hamim ya zama kamar masoyi wanda yake ainihin makusanci na kusa wa allaka al wal ajra Allah ya rataya haƙuri da lada bil amali wa was sabri da aiki na kwarai da yin haƙuri wadalika alaman yassarahu alaihi yasir yin haƙuri aiki na ƙwarai da yin haƙuri mai sauƙi ne yasirun alaman yassarahu Allah ta'ala alaihi ga wanda Allah ya sare masa Fakala! Allah ta'ala ya ce illal na sabaru ce kadai waɗanda suka yi haƙuri wa amilus salihati suka aiki na ƙwarai su waɗannan ula'ika lahum su waɗannan suna da maghfiratun gafara daga Allah wa ajrun kabir da lada mai girma fa khairu aishin mafi kyakkyawar rayuwa addarakahu Adao da masu rabauta da rayuwa mai daɗi suka samu da sabrihim saboda haƙurinsu ne duk wanda zai rayuwa da su Adao masu jin daɗin rayuwa rayuwa kyakkyawa rayuwa mai daɗi a duniya to fa sai in yana da haƙuri wata rakkau kuma ka sani waɗanda suka samu tarkiya suka samu wato ɗaukakar matsayi ila a'lal manazili zuwa ga matakai mafiya ɗaukaka bi shukrihim sun samu wannan ɗaukakan ne da wannan a'ala almanazilin bi shukrin saboda godiyar su ga ni'imomin da Allah ya yi musu fasaru baina janahai a sabri wa shukri ila jannatin na'im saboda haka fukafukai ne guda biyu da suka riƙe su dama da hagu sai suka falfala da su har zuwa gidan aljanna ta ni'ima kai ba ɗaya fufucin na haƙuri ɗayan kuma na godiya su ne suka riƙe kuma suka tashi da su ba ainihin tsaya ko ina ba sai a gidan aljanna wa zalika fadlullah yuti man yasha kuma wannan falalar ce ta Allah da yake bada ita ga wanda ya so wallahu dhul fadli azim kuma Allah ma abocin falala ne mai girma walamma kana al-imanu nisfaini malaci yayin da imani ya kasance ɓari biyu gare shi nisfun sabrun rabin imani haƙuri ne wa nisfun shukurun rabin imani godiya ce kana haqiqan alaman nasaha sahu ya dace haƙiƙa ga wanda iwa kansa nasiha wa habba najataha kuma yi kwaɗayi ya samu tsira wa ta ha, kuma ya fifita rabauta na wannan ran nasa Allah yuhmila hadainil aslainil azimaini kada yi sakaci da wannan tushe ginshiki guda biyu manya-manya su ne ne su ne sabrun wa shukurun haƙuri da godiya wala ya adila an ni tarikai ne alƙasidai ne wala ya adila an ni tarikai ne alƙasidai ne ko alƙasidina alƙasidina wato waɗanda suke nufatar Ubangiji suke nema su samu karɓuwa a wajen Ubangiji ba sa daidaita waɗannan abubuwa guda biyu da komai, hanyoyi ne guda biyu, ɗariƙa guda biyu, ba sa daidaita su da komai. liyaj'alahu Allahu yawmal liqa'ihi ma'a khairil fariqain ba dan komai ba saboda wato Allah ya sanya wanda ya riko da wannan hanya guda biyu yau yi a ranar gamuwa da shi ma a khairil fariqain tare da mafifita na waɗannan jama'a guda biyu wanda suka yi riko da haƙuri da kuma godiya faka zalika kamar haka ne ya hadal kitab ko don wannan ne aka sanya wannan littafi aka rubuta shi littarifi bi shiddatil hajati domin a gaya maka matukar buƙata haƙiƙanin shidda haƙiƙanin bukata da kake da shi wadda rurati da ma larura ilaihi ma zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyu yanzu yana gaya maka bawan Allah cewa kana da matuƙar shiddatul haja matuƙar bukatuwa kai ba wai iya bukata ba a'a la'alal larurati kana son kana da bukatar wannan abubuwa guda biyu so ne ne ka san matsayin Asabar da shukur godiya da kuma haƙuri wa bayan tawakkufi sa'adati dunya wal akhirati alaihima mal yace makasudin wannan littafi da ya rubuta yana so ya gaya maka cewa ka sani rabon duniya da lahira ya tawakkaf yana dogara ne akan waɗannan ginshikai guda biyu rabo sa'ada jin daɗin duniya da rabota a gidan kiyama yana ginuwa ne akan wannan gishi guda biyu sune asabru wa shukuru faja a kitaban jami'ar. shi yasa wannan littafi ya zo littafin da ya tattaro hawiyan ya kunsa ya kunshi duk abin da kake da bukata na bayani akan waɗannan asale guda biyu nafi'at ya zanto littafi mai amfanarwa fihi min alfawaid a cikin sa akwai fa'idoji ma huwa haqiqun wanda ya dace ala an yu'azza alaihi bin nawajib a riƙe su da fiƙoƙi a yi musu rukan gaske in ka karanta littafin nan ka kai zuwa ƙarshe to akwai abubuwan da ya kamata ka rike su a rayuwar duniya riko na gaske WaTusna tuzna alaihi alkhanasiru kuma duk abin da ka yi zanto da su za ka fara ayyub da bi idan dhukira amsalu ba abin da ka yi mafi muhimmanci fiye da riko da waɗannan al'amura guda biyu shine Tusna alaihi alkhanasiru ma'ana za ka rike su riko wanda ba za ka fifita wani abu a kansu ba Ya mun mumti an liqari'i littafin nan insha Allah mai karantawa zai ji dadin sa sarihan naziri fihi kuma ya yi bayani babu kwana sarih miƙaƙƙen bayani dalla dalla ga wanda ya yi nazari a cikin sa musliyan lil hazin kuma wannan littafin in kana da damuwa zai kwantar ma da hankali zai ma tasliya zai yaye maka damuwa kana da damuwa to zai gaya maka kai me abin nan kasa damuwa a ranka alhali ga kofa ta haƙuri kofar da ake samun nasara sai yaye maka damuwa kenan din mai damuwa to zai ba shi magani na damuwa ko da yake ba ƙwaya ba ce ta kafso ba kuma abin nan abin nan abin nan jiko ba ne na na tsimi amma dai magani ne da idan ka karanta ka sa a zuciyarka to zai yayi maka dukan wata damuwa munahidan lil sannan littafin nan zai zabar yayi tanhir zai zaburar da masu kusuri waɗanda suke sun kasa sun ja da baya a cikin abin da ya kamata su aikata in sun ji littafi in su karantar da su to zai zaburar da su akan riko da haƙuri da godiya in sun yi tafsiri a wannan babi guda biyu wa muharrizan lil mushammirina sannan ya ƙara wato tahribi ya ƙara himma ga waɗanda dama suna kan tafarki su suna tafe akan wannan asali guda biyu fa inna fihi a wannan littafi akwai a cikinsa zikra aksamis sabri an yi bayanin kashe-kashe na haƙuri wa wujuhi shukuri da fuskokin godiya wa anwa'ihi da nau'i nau'i ainihin kala-kala da dangi-dangi na godiya wa fasil anniza sannan a littafin nan an yi rabe rigima an rabe rigima an yi faslun niza akwai waɗanda suke rigima to an rabe an raba musu rigima fit tafsili fit tafsili gani ya shakiri wal faqiri sabiri fit tafdili wayanda suka yi rigima akan cewa wa ya fi falala algani shakir mawadaci mai haƙuri a mai godiya da Allah ya bashi wadata iwa Allah godiya shi ya fi falala ko kuma alfaqir Asabir? talaka wanda ke mai haƙuri wa ya fi matsayi wa ya fi falala wa zikra haqiqatid duniya. kuma akwai bayanin haƙiƙanin wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta wa ma Allah wa rasuluhu wa salafu salihu bihi ko a salafu salihu bihi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masalta mana wannan duniya ya buga mana misalinta da abin da manzon Allah sallallahu ya buga mana misalinta da abin da magabata as salfus salih suka buga mana misalin wannan duniya da Allah yace wa lahum al-hayati ya ce وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء bihi من al فاختلط mimma ya'kulu an مما wal الناس hatta idha akhadhat al الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمسيتم كذلك kaga wannan Allah ya buga mana misalin duniya a wannan aya mun dauke ta wani abu yace ba komai bace duniya in kana so ka gane take to kalli ruwan sama kafin ya sauka yadda kasa take a bushe iska na kadawa ƙura na tashi komai a ke kashe ƙasar ta ke kashe amma ruwan sama na sauka sai ga shi ta yi motsi ta kumbura ta fitar da tsirai dangi-dangi sai ga yabanya ta yi kyau sai ga shuke-shuke sun yi kore in ka kalla sai ka yi faka sha'awa manoma ana abin ana cewa kai bana ba magana za a yi girbi yabanya ta yi kyau sai ce a ha amruna lailan aw nahara sai Allah ya aiko ainihin al'amarinsa jarabawarsa cikin dare ko yini sai ce alnaha hasidan sai ruwa dab ya ɗauke. sai gari ya bushe sai kaga wannan yaban ya koriya ta fara mai karkata ta yankwani sai ka yi ƙasa sai kuma ya bushe lokaci ƙanƙani sai kaga ta koma a bushe ka allam gana kamar ba ita bace je ta kyau ta yi mai. eh ta yi kore kai baka gani je haka kake kana ɗan shekara sha biyar sha bakwai ya kake ka kai ashirin da bakwai ya kake ka kai arba'in da bakwai ya kake a ka kai sittin da bakwai ba ka gani yadda ya bayyana take haka kake da kana ji kai fa kai ne ba sai kana yi wa ƙasa ko har ka kai kuma lokacin da a ce kamar ba wani ba ka allam tagnat ka yankwane ka duka ka to ai da haka muke ha ba a yi attajirin da ake cewa wane ba a bayan zai ina labarinsa ba mutu a yi ba amma babu shi ya wuce labarinsa an gama sai wani kuma za a wuce ba a yi shugabanni da waɗanda suke da ƙasaita ba ina suke sun wuce wasu ne haka ake ta tafiya to wannan bai isa wa'azi ga mutanen duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi mun karanta a hadisi wata rana ya fitar sahabbai za su sun wuce wajen gari sai ya ga an jefar da wani dan a akuya wanda yake bai ma halitta ta bata kammala ba kunnansa dan abin nan ne dan taye sannan kunnansa a tsage sai ya daga abin nan ya rigo ne wa zai sai wannan kwandala sabu sai sai rasulullah wannan mushen dan akuya kuma gashi ma yana da aibi wa zai saya ai ko kyauta ka bayar ba za ka ba ansa ba sai ce to wannan da kuke gani kaskancin da kuke gani bai kai kaskancin wannan duniyar taku da kuke gani a wajen ubangiji kun ɗauke ta da wani abu to kun raina wannan to wannan duniya ta fi ta fiye da wannan abin da kuke gani a kaskanci a wajen Allah lam tazin inda Allah da na ba'uda wannan duniya da kuke ganin ta kuna ta ganin cewa ai ai duniya ai duniya kai kana ganin ka bai isa kai ka kaza kaza kaza a wajen Allah ba ta kai janaha ba'uda ba fuffuken sauro darajar ta ba matsayin ta bai kai haka kuma ita ake mutuwa akan ta ake ta bata lokaci ake ba a nemi abin da yake mafi alheri ba shine gidan aljanna aiki za ka yi kaɗan ka nisanci abin da Allah ya hane ka ka yi tauhidi ka bi Allah ka samu gidan aljanna wanda gurbin bulaliyarka a gidan aljanna bulaliyar da ake dukan jaki da ita gurbin wannan bulaliyar a gidan aljanna daraja wannan gurbin ka san dai bulaliya in aka aje ta a ƙasa gurin da za ta yi shati to wannan iya gurin a gidan aljanna ya fi wannan duniyar da abin da ke cinta baki ne daraja gurbin bulaliya ba ake magana ka duba ai bulaliyar da ake wa jaki ko doki to yanzu kai ana kana kana kallon duniyan nan kana kana tunani kai bai kamata fa ai ba ko ba wallahi mu duniyan nan fa gaskiya kai ka ce rakiya muka zo to kai me ya dame ka da me tace a cikin ta da kake harkata da hankalin kuma asalin ai baka zo dama dan kai so akai ake ka zo ne dan ka bautawa Allah ka koma asali inda kakan ka yi baro annabi Adam a gidan aljanna to da haka kai abin da ya kamata ka sa a gaba shine ne wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka ka zo duniya zaka rayu zaka ci ka sha kana bukatar ka inganta rayuwarka a duniya dan ka bauta Allah cikin nutsuwa kai iya wannan kawai ya zamo shine hamminka ba wai kai ka manta da lahira ya zama duniya kadai ka a gaba ba akwai hadisai da yawa akwai ayoyin Qur'ani da dama da hadisai da wangarin magabata da ke nuna wannan duniya ba wata ababaci. to wannan alittafin nan zai mana ishara zuwa ga haka wal kalam ala sayri hadi al da yin bayani akan wato tafiyar irin waɗannan misalai yadda suke wa mutabaqati al-haqiqati li haqiqati al-hal da kuma a kwatanta maka cewa da misalin da aka bayar da hakika ai hakan ne da ake magana cewa duniya kamar ke kasashe kasa ce ruwa izuwa ta fitar da yabanya koriya tana burgewa daga baya a zuwa nemi ta arsa ta koma ta sake yi gaji ai haka kowa yake ma a duniyar duk abin da yake duniyar ma haka yake duk abin da ake yayin sa gobe ba shi bane haka Allah ya sunnanta a duniyar ko ba haka ba saboda haka in haka ne duniyar ashe abin da aka buga misali a nasi ya dace da waki hakika ba yana maka maganar da bane har gobe haka yake abin har gobe haka yake wa zikir ma yuzammu min ad-dunya wa yuhmadu a nan duniya akwai abin da ake zargi akwai abin da ake yabo zai ma bayani me ake yabo a duniya menene kuma abin zargi wa ma yuqarribu minha ila Allah wa yub'idu zai ma bayanin abin da zai kusantar da kai zuwa ga mahalicci Allah ta'ala da abin da zai nisantar da kai ga gare shi dan kai kokari ka aikata abin da zai kusantar da kai ga Allah ka nisanci abin da zai ainihin nisantar da kai zuwa ga Allah wa kaifa yashqi biha man yashqi ko yashka biha man yashka ta yaya kuma wanda yake yana yana yana wato asara a wannan duniya ta yaya yake asara din ya zamo ya zo duniya ya tafi a asara bai samu rabo a lahira ba ya zama cikin shakiyai marasa rabo me yake kai mutum ga irin wannan matsayi wa yas'adu biha man yas'ad zai ma bayanin abin da waɗanda suka rabauta a duniya kuma suka samu rabo a lahira ta wace hanya suka samu haka duniyar ba su yi asarar ta ba lahira kuma suka yi rabo a can ta yaya suka samu wannan wa ghairi dalika min alfawa'idi, fawaidi da fa'idoji da yawa waɗanda ma ba waɗannan ballati la tukadu tazfa la takadu biha fi kitabin siwa yace kai akwai fa'idojin da insha Allah babu wani littafin da zaka same su irin wannan littafin sammaituhu malaiti na sanya wannan suna littafi suna uddatu sabirina udda shine abin da zaka yi tanaji kai ajiya to ajiya ce ga masu hakuri an tanaji wato wani abu mai daraja ta ajiya ga masu hakuri wa zakhiratu ash-shakirin kuma zakhira ne shine taska ajiya ce ga masu godiya wallahu al-mas'ulu Allah shi kadai shine abu roka an yaj'alahu khalisan ya zanto littafin nan an yi shi ba don kowa ba sai don Allah mudaniyan miridahu kuma littafin ya kusantar da bawa zuwa ga yardar Allah wa an yanfa mu'allifa kuma littafin ya amfanar da wanda ya rubuta shi ya wallafa wa katiba da wanda ma yayi ainihin aka yi masa shifta ya rubuta wa da wanda ma ya rabauta da karanta littafin duk ya samu wannan rabon addu'ar innahu domin shi Allah ta'ala Sami uddu'a'i, mai jin addu'ar bawa ne wa ahlur raja'i kuma shine ahali wanda za a ƙaunaci ainihin abin ƙauna a wajensa wa hasbuna Allah kuma shine wanda ya isar mana wani amal wakil ma dalla da abin dogara in ya zanto shine Allah albabul awwal malai ce babi na farko fi ma'ana sabri lugatan zai ma bayanin menene hakuri a harshen larabci wa ishtiqaqi hadhihi lafza wa tasrifiha da yadda wannan lafazi ya samu asali aka yi ishtiqaqin da kuma yadda lafazin yake tattanjawa duba da fasaha ta yaren larabci aslu hadhihi kalima asalin wannan kalma in ji malam huwa ma'ana asabru kenan asalin kalmar sabru huwa almanu wal habsu shine hanawa da kuma tsarewa shine ma'anin sabru almanu wal habsu fa Saburo abinda ake nufi da hakuri ko kuma sabru shine habsu nafsi anil jaza ka tsare kanka ka hana ranka ga ainihin raki da ƙorafi wal lisani ka hana ka tsare harshenka an tashakki gabarin kokawa wal jawarih ka tsare gabbanka allatmil hududi kada masifa ta same ka ka ɗau hannu kana makar fuskarka kana ainihin tisgar gashin kanka shine lasmil hududi in kana so ka gane ma'anar lasmil hududi ka kalli in shi'a ranar ashura ko a wajen bikin siya suke yi shine lasmil hudud maka suna maka fuskar suna cizgar gashi shine aka hana nasu ya hana na hadisi kuma shi suke aikatawa wannan ya ci karo da me da haƙuri domin haƙuri shine in masifa ta same ka kai me ka kame kanka ka kame zuciyarka gabarin aljaza shine ainihin raki da rashin haƙuri wallisan ka tsare harshen ka ne ta shakke gabarin mai kokawa wal ka tsare gabanka an lasmil khududi kada ka dau hannu kana maka makawa kumatu kana ci zirgashin kanka wa shakki siyabi ka daina keta tufafinka dan masifa ta same ka wani hawihima da duk abin da yake kama da wannan ga wanda masifa ta same shi in kai haka ka tsare kayi kayi sabur kenan kayi ne kayi sabur kada masifa ta same ka kai ta yawo kana fara a'a kar ka yi haka kana ta kada ka yi raki kada ka yi raki ta kowace su ba kai haƙuri ka danne zuciyar don masifa ta sami kada kai ta kai koke ko ma ka faɗi mummunar magana da harshenka ya Allah don me za a mana kai ubangiji a subhanallah Allah ba shi fa'alun fa'adun yi kai ka ce wa Allah danne ima haka ai Allah yana yana kai ai bawan Allah ne zai yadda ya ga dama da kai shi ya ga dama kai wa Allah godiya ka nemi Allah ya yi maka wannan masifa Allah ya musanya maka da alkhairi kada ka yi amfani da harshen ka wajen ainihin korafi ko makamancin irin wannan wai kalu akan ce da arabiya da larabci sabara yasbiru sabran wa sabara nafsahu akan ce ya haƙurƙurtar da ransa shi ne bana Allah ta'ala wasbir nafsaka ka hakurkurtar da kanka ka danne zuciyarka kai hakuri ma na yad'una rabbahum Allah ta'ala ke gaya ma aiki sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ka danne zuciyarka ka zauna tare da waɗannan da suke ainihin bauta ubangiji suke neman yadda Allah wa yuqalu akan ce da arabiya da larabci a ce sabartu fulanan an gane ko ba ɗin da fataha mukhaffafa babu tashdidi an gane sabartu fulanan sai ce idan habastahu in ka tsare shi kakan ce sabartu fulanan wa sabartuhu da tashdidi bi tashdid idan hamaltuhu ala as-sabri idan na dora shi a kan hakuri nayi kai masa wato na bashi baki ai iya ya hakuri a ce sabartuhu akan ce wa yuqalu akan ce da arabiya sabara mutum yayi hakuri idza ata bis sabri wa tasabbara idza takallafahu wastad'ahu sabara shine kai hakuri naturally dabi'atan wani abu ya same ka kai hakuri an gane ko kai hakuri akwai kuma ainihin tasabbara abin ya same ka kaji ka kasa haƙurin amma kai gadan na zuciyarka ka kasa haƙurin amma kai ƙi yadda ka biye wa zuciyarka akan rashin yin haƙurin ta yadda baka faɗi komai ba baka yi tasarrufi ba baka yi an gane ko ka haƙurin ka kallafa wa kanka haƙuri yace innal aina tadma ba haka yace ba wal qalba me yace ha yahzan kun manta mutuwar abin nan Ibrahim dan gidan ma'aiki ku tuno hadisin ma Shi ne matsala ta wallahi kuna yawan manta abin nan lokacin da ya rike abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace yace idanu zai zubar da hawaye zuciya za ta ji ba dadi ko wa inna ala firaqika ibrahim la mahzununa rabuwa da kai ba mu ji daɗin ta ba amma me wala naqulu illa amma ba za mu yadda mu faɗa abin da sai me sai abin da Allah ya yarda tabbas rabuwa da masoyi ba daɗi ko ba haka ba zuciya za ta ji ba daɗi saboda ake ɗan adam ne ɗabi'a haka take za ka ji ba ka rabu da wanda kake ƙauna kake so idanu zai iya zubar da hawaye akan rashin ko ba haka ba amma duk da irin wa'annan abubuwan dai ba za ka yadda ka yi ne ba ka faɗi wata magana ba sai irin wacce Allah iya yadda da ita wannan akan harshe kenan sannan dama ba za ka yi tasarrufi ba sai wanda Allah ya yadda da shi bakinka ba zai faɗa ba sannan gabanka ba za su zuciyarka za ka haƙurƙurtar da ita ta yake wala na ƙoro illa mayor da rab ba za mu faɗo ta magana ba sai wacce Allah ya yarda da ita domin Allah ne ya gada ma inda lillahi ma aka za? Wala hu ma aka wa in an kullu shay'in indahu ajrun haka Allah yake hukuncin in yi sai kai ne ko da zuciyar ba ta ji daɗi ba ko da idanun ya zubar da hawaye sai kai ne ka kame harshen ka, kada ka faɗi abin da zai zamo ka karya kuma ƙashin bayan haƙuri baka ji daɗin ba amma ka yi haƙuri amma ka yi haƙuri wasu tabara in ka duba taɗin nan yana cikin hurufin ziyada a ce tasabbara haka nan wasu tabara ya ce idan ta sabahu wa ta'allamahu idan ka yi ƙoƙarin nemo haƙurin idan ka koyi haƙurin da watakila kana da gajin haƙuri ake tako aka zaunar da ka aka ce ba haka ake yi akan jarraba bawa ta hanyoyi da dama kai haƙuri ka ce to shikenan kaga yanzu ana koya maka kuma kana koya har kuma ka koyi haƙurin to sai a ce is babara ma'ana ka koya har ma ka yi haƙurin ka ɗabbaka shi shine ƙarin a wannan hamza ɗin da ta is babara an gane ko idan kasabahu wa ta'allamahu akan ce sabara Idan waqafa khasmahu fi makamis sabri, a isbiru sai aka ce ne wa sabiru me ma'anar sabara ka tsaya karka ja da baya ka doge kai haƙuri yace idan waqafa khasmahu idan ka tsaya a gaban abokin husuma fi makamis sabri, ba ka ja da baya ba sai a ce ne sai a ce sabara ka yi haƙuri ka dage ka tsaya da ladin sai a ce mai sabara wa sabbara naftaho, wa ghairahu bit tashdidi akan ce sabbara naftaho. wa ghairahu ya haƙurƙurtar da kansa da waninsa bit tashdidi ne sabbara Idan hamalaha ala sabri idan ya ɗora zuciyarsa akan haƙuri ya ɗora wani ma akan haƙuri akan ce sabbarahu wasu mulfa'ili. sunan shi mai haƙurin akan ce sabir wa sabbar wa sabur wa musabir wa mustabir duk ana nufin mai haƙuri a bisa wancan matakai daban-daban da aka ambata fa musabir man sabara musabir wanda ya haƙuri wa mustabir man istabara wa sabara man sabara wa amma sabbar wa sabur fa min auzanil mubalaga in an aka ce sabbar da sabur to akwai mubalaga ƙari akan ainihin asalin haƙurin akwai mubalaga ƙari da kuma wato ƙarfafa sha'anin haƙuri ɗin in aka ce mutum sabbar da sabur to ba wai haƙuri ake nufi mai haƙuri akan haƙuri mai yawan haƙuri mai yawan haƙuri shine zo a siga ta mai sabbar da sabur ala wazni fa'al da fa'ul famin auzanil mubalaga min as-sulati ka zarrab wa darub kamar yadda alarci akan ce darab akan ce wallahu ta'ala alam ya ka mana wannan kalma dan ka san lafazin haƙuri yakan zo ta hanyoyi da dama daban-daban daban-daban amma duk dai asalin sa ne sabru haƙuri albabu sani babi na biyu fi haqiqatu sabri wa kalamin nasi fi to wai menene haƙiƙanin haƙurin an ce haƙuri ko a can in ka duba a larabci ya gaya mana yace as-sabru habsun nafsi anil jaza واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما kaga ya ka mana a dunkule haƙurin a larabce a jumlace to me mutane suka ce game da haƙuri ai akwai mutane sun yi bayanai daban-daban akan shi kan shi haƙurin ya ya ce wa amma haƙiƙatu amma haƙiƙanin haƙuri fa shine shi haƙuri hulukun wata ɗabi'a ce wani hali ne fadil abin yabo abin yabo min akhlaqin nafsi daga ɗabi'u na halaye ɗabi'u da ake ɗabi'antuwa da su masu kyau daga cikinsu akwai ne akwai asabru akwai hakuri yumtana bihi shi idan mutum yana da wannan ainihin ɗabi'a ta hakuri to zai hana kanshi da wannan ɗabi'a ɗin min fi'li ma la yahsunu cewa ba zai aikata abin da bai dace ba ba zai aikata abin da bai dace ba wala yajmulu abinda baya ainihin kyau ga mutumin kwarai an gane ko idan aka ce ma me haƙuri sai ka ce ai wata ɗabi'a ce da mutane managarta suka ɗabi'anta da ita ɗabi'a mai daraja wacce wannan ɗabi'a takan sanya mutum ya tsare kansa ga barin aikata abin da bai kamata ba abin da baya kyautatuwa a aikata ga mutane na kwarai ga mutane masu daraja ga mutane masu falala wa huwa quwwatun shi hakuri wata ɗabi'a ce min kuwan nafsi daga ɗabi'u na rai na ce kowa anan ba ana nufin karfin tuwo ba a'a ana nufin wata ɗabi'a ce da aka ɗabi'antar da ɗan adam da ita an gane ko min kuwan nafsi daga ɗabi'u na ainihin rai allati biha salahu sha'niha wanda wannan ɗabi'a tana inganta rai tana inganta rayuwar mutum wa qiwamu amriha tana daidaita ainihin ɗabi'ar mutum ta mai da shi mustaqimi ainihin miƙaƙƙe wanda yake tafiya ba a karkace ba a karkace na nufin wanda yake ɗabi'unsa ba ɗabi'u ne da ake zargi ba ɗabi'u ne da ake yabuto daga cikin abin da yake taimakawa mutum ya ɗabi'anta ɗabi'u na kwarai akwai me akwai asabur haƙuri kaga anan ya ƙara fito maka da me da ma'anar haƙuri haƙuri ɗabi'a ce wacce take taimakawa mutum ya inganta rayuwarsa ya inganta kansa da wannan ɗabi'a ɗin ya zama na ƙwarai wasu ilanul junaid an tambayi junaidu ibn muhammad babban sufi Allah ya masa rahama junaidu ne haƙuri kuwa sai ya ce yace ru'ul marara ka ɗanɗan ɗaci min gairi ta'abbushin amma ba za a ganta a fuskar ka ba a jarrabe ka da wata jarrabawa ba daɗi amma ka dake ka yi haƙuri ba ma gano ta aina ba to lalle ka yi haƙuri inji jinai wa kala amro ibn usman al-makki amro ibn usman al-makki Allah ya masa rahama yace as-sabru aka ce menene haƙuri yace haƙuri huwa sabatu ma Allah shine tabbata tsayawa akan kafafu tare da Allah baka kauce wa hanyar Allah ba cikin duk sha'aninka shi a wajen ya ce wannan ne hakuri. dagewa da tsayawa akan tabarkin Allah kana tare da Allah a kowane lokaci a kowane yanayi al-thabatu ma Allah yace wa talaqqi bala'i birrahbi wadda'a da karɓar ibtila'i da Allah zai jarrabe ka birrahbi da yalwa kirji wadda'a da kuma raha da sukuni Shi ne ai kasancewa ka sabat ma Allah din kana tare da Allah ka yadda Allah shine ubangijinka duk abin da yi maka ka ce Allah na gode haka ka soya ubangiji ka san Allah yana son ka ba zai ma wani abu ba sai me sai abin da sakamako insha Allah ta'ala mai kyau ne gare ka an jarrabe ka ba dan ba a san ka ba so ake kai hakuri so ake ka koma ga Allah sai ka samu lada sai ka zamo cikin waɗanda Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi da hisab in ka tuno wannan ka Allah yana son ka baƙin ka yi ba da ya jarrabe ka saboda haka a sabatu ma in je Amru ibn Usman ka tsaya tare da Allah karka canja karka ja da baya wata lakke bala'ihi duk jaraba da za Allah zai maka ka karɓe ta hannu biyu birrahabi da yalwar kirji wadda'a da sukuni ma'ana sukuni ba tare da girgiza ba wannan ko ai sai waliyai sai manya-manyan bayan Allah mu dan abu da za a jarrabe ka yan kaɗan shikenan sai korafi wani kwana uku ban ganka wallahi wani ciwon kai aka jarrabe ni wallahi ni wallahi a rayuwata ban taba fashin kasuwa ba wannan wani irin bala'i ne wannan ciwon wallahi wata irin malaria ce a to ka gode Allah bana da aka jarrabe ka malaria kanka ne ma zalimi za a yi ko ai kai mummuni ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sha'anin mummuni dukkan al'amarinka alheri ne ko hatta shauka yishakuha kayan nan in ka taka ta kwalban nan kai yanzu rabanka da ka ta kwalba alaji shekara nawa ko kaya dan Allah alaji <laughs> to alaji da ai bai yi tsamari a dai tunda ba a shiga gona ba a zuwa abin da kaga yaushe zai a buga da ta kaya ni ma daga makaranta sai gida in dai ba an samu akasi gilas din kohon shayi ya ɗin fashi ya bi ya fashe dan baɗan kaɗan kaɗan abin da ba to ina za ka samu sadi a ne ne. eh ka ce amu alhamdulillah ni rabo da in yi sartse ai shekara yau ashirin da bakwai to sandunka ka ji daɗi ba kai sartse ba to amma kar ka manta manzan Allah ya ce ni sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya same ka ko sartsen nan kai sartse sai an kankare maka zunubi saboda shi yanzu kai ka fi so ai ta tara ma kada wani abu ya same ya kankare ma duk bala'in da ya same ka ka karbe shi da me da yalwar kirji shine rahab da kuma da'a da sukuni da haƙuri ba tare da yawan ƙorafi ba wa ma'ana haza mali ce ma'anar wannan magana annahu ya talakkal bala bi sadrin wasi'in in aka jarrabe ka da jarraba ka karbi jarrabawar da yalwar kirji la ya ta'allaku bi dhiqi wa wa shakwa kuma wannan baya nufin a matsayin ka na dan adam wai ba za ka wani abu ba zai dame ka a rai ba shi ake nufi ba ai akwai abin ɗabi'a ce ba ka iya canza ta ko ba haka ɗabi'a ce ba wannan damuwar ake magana ba kada ta fito fili ake nufi ma'ana ka yi abin da aka faɗa ɗazu ka inuna nuna gabanka su nuna zuciyarka ta kasa haƙuri har sai kana a'a shine abin da ba a so amma ba a nufin cewa misali irin yadda abin nan Sa'adu ko yace wa manzon Allah ne yace masa sallallahu alaihi wasallam Sa'adu dan abi waqar ne yace yace ya rasulullah ma hada ya rasulullah yaga manzon Allah yana hawaye saboda jariri ya ce ya rasulullah ya haka kuma manyan mutane ma suna sai ce innaha rahma ai wannan jin kai ne kana nufin kenan dan manyan mutane shi kenan zuciyarsu su ba abin nan ba tausayi kenan ake nufi a'a wannan jin kai ne wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar ai Allah yana jin kan masu jin kai ne a cikin za yanzu kai ka dauka ke kashe zuciya ita ce isa ka ce ni na da in kuka mutuwa ai tun ai ba zan iya tuna ba ni ban taba kuka dan an mutu subhanallah yanzu kai ke kashe zuciya ka ta kai har mutum ya mutu dan uwanka kana gani za a sa a kabari baka jin ko zau? to kana da matsala wallahi kana da matsala manyan mutane suna zubar da hawaye saboda suna tuna wannan bigiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa matsayi da daraja amma gashi yayi ne yayi hawaye saboda mutuwar jariri na Usman in an je bin gawa ya ga an sa a rami ana abin nan rabewa sai ya kama kuka har gemunsa sai ya jike an ce ya na Usman ya yi haka kuma wani irin ya ce ina tuna gurbin nan ne na ji ma'aikin Allah ya faɗa in an shiga wannan wajen wannan ramin ya ce ai wani zango ne cikin zangon lahira duk wanda ya shiga wannan wajen in ya fita salin alin ma'ana ya kubuta daga nan to shikenan har abada ya tsira wallahi duk wanda kuma ya samu matsala a nan to shikenan ya samu matsala kaga wannan zuciyar da suke tuna dole ta yi hawaye wallahi mala in kana tuna kanka yanzu ka duba kasawarka ka duba yadda muke din nan kuma ka tuna yanzu ka mutu a sa ka a ramin nan yanzu da me kaje kenan lahira yanzu Allah wannan ba zai sa kai kuka ba eh amma abin mamaki kuma naga yan makaranta sai an kafe jaraba ga wani yana ta zubar da hawaye a wani lafiya saboda ya ga faduwa faduwa faduwa faduwa kawai sai ga ya shar lafiya to masifa ce to yanzu kai wannan masifar sai ta tafi soki ko ta kabari ai kai ka san akwai masifa An kai in ka samu F9 a kabari ai masifa ta kare an to yanzu in ka tuna irin halin da kake shi na kasawa da kusuri ka tuna gobe kai ne anan kuma kana tuna ya kake ya zaka je wannan waje ai dole kai ka zama da in dai zuciyarka tana da dole hankalinka ya tashi to amma kekashewar zuciya ce za ta sa kana makabarta ana bin gawa kana waya kana cewa a'a ba haka na bada farashi ba kar a sai min da kayan haka a bari sai na zo ni ban yarda ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai yanzu kama farashi kake ba ta kabari ba to saboda haka ba wai ana nufin cewa hakuri yana nufin a jarrabe ka zuciyarka ba za ta motsa ba shi ake nufi ba zuciya za ta aike dan adam abin da ake nufi kada jaraba ta sa kai mai kai ainihin raki kana magana ko kana aikata abin da yake ya sabawa ya ci karo da hakuri. za mu dakata nan insha Allah ta'ala saboda lokaci sai mu tashi darasi na gaba wan nafsu fiha quwwatani abin da muka karanta dai Allah ta'ala ya ba mu lada baki ɗaya ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi tuntuɓa harshe Allah ya mana afwa wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum